أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا أخوة المسلمين آه، ci gabanmu da karatu cikin muktasar na Sheikh Khalil mun gama muƙaddima sai karatun babi babun wato babi mai bayanin hukunce-hukuncen tsalki yoruba ulhadasu wa hukumar khabar bil mutulaki wato ana ɗaukake hadasi da kuma hukuncin abin da yake da ko ƙazanta da ruwa wanda yake hadar hadas ne abin da in ka yi shi in kana da alwala to wannan alwallar babu ta Shi ne abin da ke wajabta a yi alwala ko a yi wanka duk abin da yake hukuncinsa a yi alwala ko a yi wanka to shi ake ce mahadis to wannan wanka da wannan alwala ana yin su da ruwan da ake ce ma mutulak abinda ake ce ma khabas shine abinda bai bata alwala amma kuma in kana da shi bai yiwuwa kai sallah sai ka kawar da shi shine duk abin da ya taba jiki ko ya taba tufafin mai sallah ko ya taba shi hidar da mai sallah zai hawa ya sallah a kanta ko shi hidar tabarma ko kasa. wannan shi ake ce mahabas to dukkan waɗannan hukunce-hukunce ana yin su da ruwa mutulaki ruwan da bai da kaidi wa huwa ma sadaka ma in bila kaidi shine abinda sunan ruwa ya gaskantu a kansa ba tare da wani kaidi ba wato abinda za ka faɗe shi ruwa ba tare da kasa yan ba ba ka ce ruwa kawai ɗebomin ruwa kawo min ruwa ba ni ruwa mun samu ruwa baka sa shi da idaba baka ce ruwan kaza da ka ce ruwan to ana buƙatar bayani na ne don kayan idafa to ruwan da bai da idafa zubar da za ka faɗa ruwa kuro bila ƙaidin ba tare da wani ƙaidi wa in jimi'a ko da an taru ruwan nan na dandagara ba wato kamar irin da kaka lokacin da raba take sauka ga ciyawa musamman gamba to dai ka samu koko ka yi kana kakkaɓo gamba ka kakkaɓa nan ruwa ya zuba ka kakkaɓa nan ruwa ya zuba har ya taro ya cika ƙwarya to wannan ruwa ana iya alwala da shi ana iya wanka da shi ana iya wanke najasa da shi ga jiki ko kuma ga tubahi au za ba ba da jumuri ko kuma 'yan narke bayan zaman shi kibirai wato bayan ya ture kamar irin ƙasashen da adda sanyi irin ƙasashen turai wanda yake raɓar sama za ta sauko saboda tsaba sanyi kaga tana saukowa kamar gahi in ta sauka sai ta koma duki to da za ka sari wannan dukin na kankara ka je ka samu wuri mai ɗumi ka aje ya narke ko kuma ka aza kasko ga wuta ka aza wannan kankara ta ji zahi ta narke to wannan ruwan ana iya wanka da shi ana iya alwala da shi ana iya wanke najasa da shi ga jiki ko ga tufafi auka da sura bahimatin ko kuma ya zama shi ruwan sauran dabba ne kamar ruwan da nake ta sha ta rage ko wanda raƙumi ya sha ya rage ko wanda akwai ko suka sha suka rage au ha'idin ko kuma sauran shan mai haida mace tana haida in ta ɗebi ruwa ta sha sauran da ta rage kana iya alwala da shi au junubin ko kuma mai janaba ya ɗebi ruwa ga ƙwarya ya sha ya rage kana iya yin tsarki da wannan ruwa au fadalata ɗahara ta hima ko kuma sauran wankansu idan mai haida ta ɗebi ruwa da bokiti ta yi wanka na haida ba da sabulu ba tana ɗiba da hannuwanta tana kwara ma jikinta har ta yi wanka ta gama